Yau da gobe shirin matasa ke muku sallama da fatan alheri da wannan maraitar litinin 30 ga watan Nuwamba a nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com. Masu gabatarwa Jamila Kabiru Fage da Halima Jumrau. amma kamar kin manta amfani fa. Ba mantawa ne ba kin san ba a jin mu a Nijar. A da gangan. Ba a jin mu a Nijar daga an fara shirin kawai sai a yanki a sa tallace-tallace so. Gaskiya da sake. <laughs> Jahilci da talauci su ne manyan makaman 'yan siyasa na dasa rashin zaman lafiya da kwanciyar hankali da raba kan matasa da raba kan ƙasa. da matasa na samun ilimi da kyau kamar yadda ya kamata a makarantu masu inganci da kuna jin 'yan siyasa za su iya tunkararsu da maganar kabilanci da bangaranci da bambancin addini? za ka ga mutum za a ce ne kwamishina na ilimi education amma dan shi na private to kaga babu yadda za a yi bada muhimmanci a kai makarantun arewa su duk su ne a mace duk ita wata hanya da ka bi za ga mu ne a baya Zauren matasa na tahe da karashin wannan muhawara da Hassan Maina kai na jagoranta tsakanin Hassan Gimba Ahmed da Dr. Muhammad Kabir Alzubair a kan yadda 'yan siyasa ke gwara kan matasa ta hanyar yin amfani da kabilanci da bangaranci da kuma bambancin addini. Rashin inganta makarantu da asibitocin gwamnati wani shiri ne na gangan domin a yi yadda aka ga dama da talaka ko kuwa Shin akwai wani alfanu ne ga ƙasar da jami'an gwamnati ke kai 'ya'yansu da iyalinsu karatu ko neman magani ƙasashen waje? Ba abin da ke jawa yan larar rabuwan ƙasa. Mutanen da ya kamata a ce sun kawo gyara a waɗannan abubuwan su kuma ba sa yi. Wato babu wata fahimtar juna ta kishin ƙasa ko yi wa ƙasa aiki rushewan al'amura gaba ɗaya. Mun yi tambayar cewa waɗanne irin matsaloli ƙasa ke huskanta idan jami'an gwamnati suka ci gaba da tura 'ya'yansu karatu ƙasashen waje da kuma tura iyalansu neman magani a asibitocin ƙasashen waje? Za ku ji amsoshin tambayar nan da ma duka shirye-shiryenmu na yau duka a cikin yau da gobe shirin matasa. To waɗanne irin matsaloli a ƙasa ke fuskanta idan jami'an gwamnati suka ci gaba da tura 'ya'yansu karatu ƙasashen waje da kuma tura iyalansu neman magani a asibitocin ƙasashen waje. Ga yadda kuka amsa ta Facebook. Na farko dai ba za su inganta karatun 'ya'yan talakawan ƙasar yadda ya kamata ba, sabida babu nasu 'ya'yan a ciki. To amma idan an haɗa su da na talakawa to ko albarkacin 'ya'yan nasu ma za su tsaya su kula da harkar ilimin. A ɓangaren kiwon lahiya kuma asibitocinmu sun zama tamkar hursuna a inda za ka je asibiti ka ji wari wanda zai cutar da mai lahiyar da ya zo duba mara lahiya. A inda za ka tarar da datti ga ƙazanta ga kuma uwa uba rashin kayan aiki. amma da a ce 'ya'yan jami'an gwamnati da su kansu su ma nan za su duba lahiyarsu to da babu mai kuka da rashin kulawa da haka idan da gaske canjin ake so a tabbatar mana a najeriya to ya waje ba a zartas da dokokin da za su hana tura 'yan uwa da dangin manyan mutane yin karatu ko duba lahiyarsu zuwa ƙetare sako daga baffa haruna bajoga malamin makarantar jalingo primary school a shaka yau da gobe gaskiya akwai matsala babba tunda za su bar makarantunmu da asibiti babu inganci amma idan ba sa fita da su za su inganta mana namu sako daga adamu muhammed dan bojuwa zai jawo rashin lura da makarantun cikin gida da asibitoci sako daga aliyu idaya hakika tura 'ya'ya da masu abin hannu suke yi zuwa kasashe daban-daban na duniya ba ƙaramin matsala yake jawowa ba na farko su 'ya'yansu ba za su dinga ganin 'ya'yan talakawa komai ba sannan kuma su ma shugabannin ba za su san abin da ke faruwa a makarantunmu ba sako daga ɗahiru yakubu rurun taɓarɓarewar al'amuran yau da kullun da rashin ci gaba sako daga abdulrashid abdulsalam mai fkd sam bana goyon bayan wannan mataki domin kuwa wannan ƙara kashe ƙasa ne su talakawa an maida su saniyar ware duk da cewa kudaden ƙasa ne suke amfani da su ba kudin aljihunsu ba ne sako daga bala yaro mada Hakika yau da gobe idan akwai 'ya'yansu cikin makarantunmu na cikin gida dole ne su kula da su bil haƙi da gaskiya domin ba za su bari ilimi ya taɓarɓare ba a makarantun da 'ya'yan talakawa suke ciki ganin cewa akwai 'ya'yansu a ciki. Haka zalika, asibitocin mu Najeriya idan aka hana jami'an gwamnati kai 'ya'yansu asibitocin kasashen waje, dole ne su mai da hankali ga asibitocin ƙasar nan tamu. Sako daga Bashar Kansila mai tukunya Diri. Yin hakan yana durƙusar da ci gaban ƙasa domin da an inganta makarantu da asibitocin ƙasar da ba su dinga tura iyalansu ko su kansu ba. Sako daga Ahmad Muhammad Gona. Gaskiya hakan na ƙara haddasa mana taɓarɓarewar ilimi da kiwon lahiya musamman in har hakan ya ci gaba. Kuma yana jawo gasa wajen wawushe arziki da rubda ciki a kan dukiyar ƙasarmu. Muna fatan shugabanninmu za su lura da illar yin hakan. Mun gode muku VOA Hausa da kuke bamu damar bayyana ra'ayoyinmu. Sako daga Kabiru Abdullahi. ƙasa ba za ta zauna ƙalau ba saboda sun kwashe nasu sun fita da su har kullum kuma ba za su mana adalci ba a sa'ilin da suka gama suka dawo saboda ba su san wahalar Naija ba daɗin ta kawai suka sani daga lokacin da aka ba su mulki kuma sai yanda suka yi sako daga Usman A. Jibril. To a zauren matasa ma waɗannan batutuwa na rashin inganta makarantu da asibitoci sun kunno kai a muhawarar da Hassan Maina kai na jagoranta tsakanin Hassan Gimba Ahmed da Dr. Muhammad Kabir Alzubair. Ta yaya rashin inganta makarantu da asibitoci ke buɗa ma 'yan siyasa hanyoyin ƙara yin amfani da talaka suna raba kan ƙasa? Yaya matasa za su yi su ƙwaci kansu su tilasta ma 'yan siyasa yin abubuwan inganta musu rayuwa? idan mutum ya ce zan inganta rayuwar matashi sai ya duba ga wannan mutumin da gaske yake kada ya kawo maganan wannan eh, dan uwana ne ko kabila na ne ko menene shi ya yi tunani a kansa yanzu a jihohin mu arewa nan fa akwai wanda duk bala'in da ake ciki da su hayaniyan boko haram da kuma talauci da me zaka ga gwamna babu iyalinsa a garin hatta uwarsa ya kai ta abuja amma kai matashin da kake ta sukan wannan zagin wancan dukan wancan a kansa kana nan kana wahala idan duk abin da ya same ka sai a kai ka asibiti a nan eh, arewa na akwai asibitin da in ka je ba za ka ga in akwai gado sai ka ga mutum uku akan gado daya amma shi wannan idan allura ya soke shi a karamin yatsan shi sai ka ga ya tafi in to idan matashi ba bai kira wani matashi dan uwansa ba suka haɗu suka san menene yancin su menene ya kamata yawa al'umma to haka zai dinga tafiya idan kana da shugaba ka zabi na farko tukunna ka yi kokari ka ga kan shugaban da zai adalci zai aiki shi kaza ba sannan kuma sai ka ce to inganta muku rayuwanku idan ba ku yi haka ba to kun zauna kenan rashin lafiya ne sai dai ka mutu idan makaranta ne ba za ka samu karatun kirki ba kuma ba zuwa lokacin da ka tsufa iyalin ma suna nan babu abin da za su samu a rayuwarsu so yanzu ne matashi yake da karfin da zai sa a yi abin da ya kamata ya kasarsa wato matsala din shine kamar yadda na faɗi da farko mm. akwai jahilci da talauci amma yawancin matasa sun san cewa abin da ke faruwa ba daidai ba ne to amma sun gagara su fi karfin zuciyarsu shi yasa sai ka ga kan kuɗi kalilan eh, bara gurbi sai rinjayi matashi ko matasa su je su aikata abin da ba shi ba ne duk lokacin da eh, matashi ya cire daga zuciyansa son rai ya kawo son al'umma da ci gaban al'umma zuciyar shi to shine shiri to yanzu matasa ya kamata su haɗu ƙungiyoyi su dinga shawarwari tsakanin su menene mafita me ya kamata mu yi me ya kamata mu tilasta wa shugabannin nan namu su yi mana abin da ya kamata mu yi me ya kamata mu yi domin mu dinga kawo mutanen da za su gyara al'umma to shine shi Dr. tun da haka ne shiri din to ta yana za a fara misali e wannan foundation din yanzu wanda daidai na sani akwai kungiya na kiranta ARDP hmm. ah, wato a nan arewa take ta yake mm. wanda wato ita objective dinta wato ta dai tana so ta hada kan arewa ne da musulmanmu da mu da mu duka don menene abin da muke uh, lura shine in ka lura talauci a arewa ya fi yawa ah, da kuma rashin eh, makarantun arewa su duk su ne a mace duk kudu za ga yanzu jami'o'insu har suna da ma wato jami'o'in 'yan kasuwa wanda mu ba mu da su a arewa ka gani duk ita wace hanya da kani da ga mu ne a baya saboda haka ya kamata ne mutane su su falga su san cewa fa mu fa mu muke ci baya kasar sauran kasa bangaren kasashen kuma duk da kafin ka ci gaba jeje na nake karantawa na ga ko ta jiha a kudu ita kadai tana da jami'a guda tara to kai kaji to ai wannan ababen ni da yake ma ana ma koyarwa a cikin jami'a ai zan gaya maka za ka gani yanzu ka dubi jami'o'in mu na arewa akwai wato magana ma da ya kamata mu da shi ta yanzu ka duba wai za a ce jihohi kananan jihohi wanda ba wani kuɗi suke da su na musamman ba sai su je suna ɓata kuɗin su suna gina abin nan jami'a maimakon su amfani da kuɗin nan su gyara primary din su gyara secondary school din wanda zai kasance kadan aka yi aka yi jam ko aka yi waye ko menene sunansa za a kasance za su iya samun yaran za su a jami'o'in nan na university na arewa mafi yawa yanzu ka duba Ahmadu Bello ita ce kaga dai su Sadona suka kafa don mutanen arewa to mafi yawa za ga a kashi goma kashi gurin gurin gurin shida ko na mutanen kudu ne ba mutanen arewa ne ba me yasa haka don ba za ka samu shiga jami'a ba baka da firamare mai kyau baka da secondary mai kyau maimakon su kashe kudin nan suna gina jami'o'i da nan yaran za su nuna za su haya za su dokun masa malamai da ya kamata a primary school malamai da ya kamata a secondary school bayan sun gama secondary school din kuma a yi masu school of basic studies wanda za a shirya su da wato za a duk abubuwan da yake suka kasa sai a gyaggyara musu karatun su don su samu shiga jami'a da haka ya kamata su da zai fi musu amfani akan jami'o domin jami'o da suka gigi nan nan ina yaran suke ina malaman suke da za sa yawancin makarantun arewa don kaje yaran na a ƙasa suke zanne suke kawo to don allah gwamnonin to kuma duk abin da yake kawo wannan rashin gaskiya ne da zalunci domin su wayanda suke gina wannan jami'un ba suna yi ne kawai abin alfahari ce a ah, wani ya gina kaza ya gina kaza abin alfahari eh alfahari tsakanin su da kanun gwamnoni a ce wannan yayi kaza yayi kaza alhali abin da ya kamata su yi su duba abin da zai amfani jama'a ko da bayan su amma ba abin ka zo a abin abin a zo a gani ba gaskiya ne wato su suna neman yabon jama'a ne ba dan dan Allah da annabi suke ba gaskiya ne a mala san yamba idan muka duba matsalolin matasa musamman yanda dai ake amfani da su din da kabilanci da bangaranci da rashin haɗin kai domin a farraka su kuma domin su masu haka din su samu cimma wani su na kashin kansu menene abin da kake ganin ya fi cancanta gwamnatoci musamman arewa su mai da hankali domin kula da waɗannan yara da ake cewa su ne manyan gobe to yawanci gwamnatocin arewa din mu ce gwamnoni din gaskiya sun rike rigan buhari ne suka ci akwai jihohi da dama wanda za ka ga misali wani wanda ya tashi a wata jam'iyya ya fi cancanta kuma zai fi aiki amma na guguwan buhari sai ta sa wannan ya ci eh, sabili da sak so yanzu eh, eh, arewa idan ana so ta ci gaba dole ne da shi allah ya sa an samu shugaba na gari shi buhari dole shi ne kamata ya tsawaita sannan gwamnoni su bi sahu idan bai yi ba ba za su yi abin da kana suka kawo wai a daidaita sahu ba su amma ai kafin ka ci gaba ka san a najeriya muna gudanar da tsari ne na federaliya wanda shi duk abin da zai yi a nan abuja ba shi da daman ya ce kuma wani gwamna a can kuma sai irin nasa din na fahimci wannan eh. kuma da wannan a zuciya na ne wannan magana zan ba da misalai biyu ne wanda shi daga nan zai kuma zai shafi kowa na farko national assembly shi zai sa national assembly ta da doka duk wanda zai kai dan shi ya karatu a kasar waje to kudin da zai biya ya dinga biyan gwamnatin najeriya ko jiharsa idan ka kai da karatu a ingila kana biyan fan miliyan ɗaya a shekara to in ka tashi biyan na ɗanka to ka biya wannan daidai kudin na a gwamnati najeriya ko jihar kamar haraji kenan yawwa an yadda ka tura ɗanka waje zan ba da dalilin da na faɗi haka na farko za ka ga mutum za a ce shine kwamishina na ilimi education ko kuma a ce shine shugaban primary education board yana kula da primary schools na jiha ko kuma a ce yana kula da secondary school na jiha amma dan shi na ko private makaranta ko kuma dan shi na kasar waje da safe zai tuka dan shi ya kai shi private ya zo kuma ya zauna wai zai kula da makarantan bayi na al'umma to kaga babu yadda za a ba da muhimmanci a kai idan kuma kurucin kurucin irani ya dinga satan kudin jama'a kenan don bai damu ba in makaranta ta lalace asan san dan shi ya tsira mm. amma idan aka sa wannan haraji zai kai dan shi waje ba zai zaunar da shi karatu a makaranta nan najeriya to dole ya kokari ya gyara na biyu a sa doka ba kawai kowane ciwo ne ya samu mutum kana gwamna ko kwamishina ko minista za ka je kasar waje ba a samu wani kwamiti na ƙwararru idan ka samu kafin ka fito waje sai an kawo daga asibitin da ka je ka a jihar ku ko a ko'ina ne sai an kawo wannan takarda din ƙwararru su duba eh ba za yi a najeriya ba to idan aka hana fita ta kowane irin hali to dole gwamnoni su tsaya su yi gini akwai wani gwamna kudu nan da ya yi gini wai asibiti ya dinga yaya ta duniya wai ya yi gini wanda cikin duniya ana ji da shi ya yi asibiti wanda duniya ana ji da shi nan abuja ya zo ya yi hatsari bai karye ba bai komai ba ko ya dan buguwa mota amma sai ka kai shi kasar waje kuma bai wata biyu da da kaddamar da wannan asibitin ba wai world class to idan ba an yi haka ba babu yadda za a matashi shi ma ya samu ilimin da ya kamata ya samu ya samu kuma kiwon lafiya da ya kamata ya samu domin ya samu karfin gudanar da aiki a al'umma wato wannan magana na na san sai ka tuna min da kwamishinan da aka haɗa kwananan a jihar katsina na ga kwamishinan ilimi na katsina ya kai 'ya'yansa kusan guda hudu duka makarantar gwamnati na maga hotonsa an buga a jaridu ya je har cikin makarantar ya ɗauka da yaran a cikin wannan harawa ta gwamnati kaga wannan kyakkyawan shugabanci kenan haka kin ga kowa zai irin na kwamishinan ilimin jihar katsina hmm. da makarantu za su yi kyau gaskiya <laughs> to rashin inganta makarantu da asibitocin gwamnati wani shiri ne na gangan domin a yi yadda aka ga dama da talaka ko kuwa shin akwai wani alfanu ne ga kasar da jami'an gwamnati ke kai 'ya'yansu da iyalinsu karatu ko neman magani kasashen waje Malam Kabiru Ɗanladi Lawanti, malami a sashen koyon aikin jarida a Jami'ar Ahmadu Bello zai amsa mana wannan tambayoyin, amma ya fara ne da yi mana dalla-dalla don mu gane irin mutanen da ke tura 'ya'yansu da iyalinsu kasashen waje don yin karatu ko neman magani. Akwai waɗanda za iya cewa kamar wanda suke da cutar cewa komai kawai na ƙasashen waje suke so. Sun tara kuɗi saboda su riƙe wasu mukanin na gwamnati da suna ganin ƴaƴan su ma dole su je su karatu a waje wannan su ne ɓangare na farko ɓangare na biyu akwai waɗanda su kuma an saci kuɗin gwamnati yan siyasa ko kuma waɗanda suka rike mukamai manya a gwamnati sun saci kuɗi saboda haka dole ƴaƴan su tafi karatu waje na uku ƴan kasuwa shi ne na farko za mu fara ta fannin ilimi ɗin ne duk waɗanda suke tura yaran su karatu ƙasashen waje za ki tara suna cikin mutanen da suka kawo wa tsarin ilimi na ƙasar nan wato su ne suka jawo matsayin da tsarin ilimi ya shiga ƙasar nan ko dai hanyoyin tsare-tsare ko kuma ta cinye kudaden da aka ware a kasafin kuɗi don inganta ilimi duk in kin bi mutanen da suke tura 'ya'yansu tun daga can baya har zuwa yanzu ake tara irin waɗannan mutanen ne waɗannan su ne abubuwan da suke jawo wa ainihin ƙasa wato rushewan al'amura gaba ɗaya mutanen da ya kamata a ce sun kawo gyara a waɗannan abubuwan su kuma ba sa yi inda kawai aka yarda cewa mutane su tura ainihin ɗalibansu su je su yi karatu a waje shine inda aka tabbatar da cewa wannan ilimin ana buƙatar shi a ƙasa ko kuma wani wanda ke koyarwa a jami'a domin ba a son a ce mutum yana koyarwa a jami'a ya ce ya yi digiri ɗin shi na farko na biyu na uku duk a wuri guda saboda ainihin concept na university yana bukatar mutum a ce ya je ya samu ilimi a wurare daban-daban saboda wannan ainihin wayewa ɗin wadda ya kamata a ce an samu wajen malamin jami'a bai kamata a ce wato malamin jami'a ya restrictin kanshi da ilimi kawai wadda yake ta jami'arsa da yake ba a ce kawai nan ya sani waɗannan su ne ainihin matsaloli da irin wannan waɗannan abubuwan da suka faro tun wuraren alif ɗari tamanin wato ya iso kasan nan wannan ba abin da ke jawa larar rabuwan kasa wato mutane gaba ɗaya mutane ɗan ƙasa ba su da ainihin masaniyar damuwan mutanen ƙasarsu misali yanzu duk mutanen da suke zuwa makarantu na LEA wato Local Education Authority da secondary school na gwamnati za ki tara tunaninsu daban yake da ainihin mutanen da suke zuwa ko da makaranti na na kuɗi sannan su ma za ki ga tunaninsu ya sha bamban da mutanen da su tafi kasashen waje su yi karatu saboda ka za ki ga gaba ɗaya ƙasar babu wani wanda yake wato babu wata fahimtar juna ta kishin ƙasa ko yi wa ƙasa aiki a ƙasar saboda kowa da irin tunanin shi kowa kuma da irin yadda ya yi karatu tsarin karatu ko kuma tsarin ilimi na kowace ƙasa ya danganta ne da al'adunta da tarihinta duk mutumin da a tsarin ilimin ƙasar bai karanci waɗannan wato bai karanci tarihi na ƙasar ko kuma ainihin al'adunta ba to tabbas rarrabuwan kai sai dai kawai Allah sauwaka matsalolin da ya ga sunan nan da yawa sannan kin dawo kika duba tsarin iliminmu. mu duk mutumin da aka ce ya'yan shi ba sa karatu a wurin to ko yana wurin da ya kamata a ci yi wani abu don kawo gyara a wannan tsari za ki tarar ko in kula koyaushe kawai su bai damu da ainihin abubuwan da suke faruwa ba saboda waɗanda ya kamata su sa shi ya kula da ainihin wannan tsarin ba sa bai alaka da su da ce kayan shi suna cikin wannan tsarin to dole ne ya mai da hankali ga cewa ya sun samu ingantaccen ilimi saboda ba wanda zai so a ce ƴaƴan shi sun tashi ba su da ingantaccen ilimi amma mun koma ta fannin tsarin lafiya kuma wato kusan tafiyar su ɗaya ne da ainihin tsarin ilimi ɗin domin in mutum ya san cewa kuɗin da aka ware saboda ilmantar da mutane a ƙasar sun sace shi lamar kenan likitocin da za a yi training a wannan kasan ba ingantaccen likitoci ba ne saboda haka shi kansa yana tsoron ya kai kansa wannan irin asibitoci ko kuma wurin waɗannan likitoci shi yasa suke gudu zuwa kasashen waje na farko ya san cewa ya sace kuɗin da aka bayar saboda inganta ainihin tsarin lafiya sannan ya sace kuɗi wanda aka bayar saboda ainihin koyar da likitoci wadda za su zamanto ƙwararru don an samu waɗannan ba za ki ga tara duk mutumin da ya san a cikin wannan tsarin ya yi babakere da wasu kuɗaɗe da aka ware saboda wannan to tabbas zai ji shakkan ya ɗauki kansa ko iyalinsa ya kai su irin waɗannan asibitoci waɗanda asibitoci ne wanda yawancin mutanen da suke aiki a wurin bance duka ba yawancinsu sun fito ne daga ainihin wannan tsarin ilimi wanda shi ya taimaka wajen rusawa waɗannan su ne matsalolin da ƙasa za ta fuskanta in har aka ce manyan ƙasar wato 'yan siyasansu da masu kuɗinsu da manyan ma'aikatan gwamnati suna ɗaukan yaran suna kai su karatu waje ko kuma suna kai su asibitoci na ƙasashen waje wato mutum ba zai fahimci irin ainihin matsaloli da ilimi ya samu ba a ƙasar nan sai ya zo jami'oyi saboda a jami'a abin da ake tunani shi ne duk wani abin da ya kamata na ainihin foundation wato na tsari wanda yake ginshiki na ilimi wanda ya kamata a ce an gina daga primary zuwa secondary school ya kamata a ce an same shi ne daga kamar din nan zuwa sakandare. to amma sai ki ga cewa saboda ainihin lalacewa waɗannan ɗalibai da ya kamata a ce sun samu wancan ilimin sun zo jami'a ba su samu ba ina tabbatar miki a yanzu a jami'o'inmu sai kin yi da gaske ki samu mutumin da zai zauna ya rubuta miki wasiƙa formal wasiƙa ta neman aiki wato wasiƙa ta neman aiki ya ce shi yau shi ne wane yana neman aiki a wuri kaza saboda yana da ainihin takardar ilimi na kaza duk lokacin da kika zo hutu Najeriya ki ce a kawo miki ɗalibai wanda suka gama jami'a zo su rubuta miki takarda na neman aiki suna so su yi aiki a VOA Hausa ki sha mamaki saboda tsarin secondary school din da primary school din gaba ɗaya rushe nakan cina duk mutanen da suka karatu wuraren alif ɗari da tamanin baya tun daga primary school mutane suke sani yadda za su rubuta wasiƙa in sai mutane sun zo jami'a ne sai aka bar malamin jami'a da koyar da su abin da da can ba su koya ba a secondary school ɗinsu da primary school ɗinsu sannan kuma da kokarin ilmantar da su ainihin ilimi wanda za su samu a jami'a in fact magana nan da nake da ke in wani wata matsala ta samu wani ɗalibi aka ce masa ya je rubuta takarda karshen ta sai dai ya haƙura da wannan matsala ɗin kawai matsalan ta rinka bishin Allah sa ta gyaru da kanta shikenan wato akwai matsaloli da yawa waɗanda yara da ake turawa waje karatu za su fuskanta na farko dai duk mutumin da aka tura shi waje ya karatu musamman a ce ya yi karatu shi na primary secondary school ko kuma dai ya gama secondary school a nan Najeriya ya je yi karatu shi a digirin farko tsarin ilimi na kowace kasa na tafiya ne da al'adunsu da kuma ainihin tarihinsu to in mutum ya tafi wata ƙasa ya je karatu musamman na na digiri na farko Zaki ki taras tunanin shi da hankalin shi gaba ɗaya irin na mutanen wancan kasan ne saboda haka bai san matsalolin da ke damun kasar shi ba ko ya dawo aka zo aka ba shi ainihin wani mukami ko kuma wani ofis don ya kula da wani abu a wannan kamar misali a Najeriya zaki taras saboda rashin sanin matsalolin kasar duk wasu matakai da zai ɗauka matakai ne waɗanda yake kusan na ci baya ba wai na kawo ci gaba ba waɗannan su ne ainihin matsaloli da wasu daga cikin matsalolin da ainihin karatun waje yake kawa na biyu kuma zaki tara duk mutumin da je karatu a waje kamar ya yanke hulɗa da ainihin kasar shi ya kulla alaƙa da wancan kasan da ya karatu a cikinta in ya dawo zai zamanto na fita daban da sauran mutane in sace-sace ya ragu mutane za su mai da hankali wajen yi wa ƙasa aiki to in an koma ana yi wa ƙasa aiki to duk wannan matsalolin da muke gani a tsarin ilimi na ƙasa wato ba wani abu bane wanda zai faru a ce wai gobe ko jibi ba abu ne wanda aka yi wajen shekara talatin yana lalacewa to saboda haka gyaran shi zai wuya a yanzu a ce wai sha yanzu magani yanzu amma ni ina gani in dai aka ci gaba da ainihin toshe ainihin kafofi da mutane suke satan kuɗin gwamnati to insha Allah kowa zai dawo ya natsu a duba tsarin sa na gaya za a iya gyara wannan tsari in ba haka aka yi ba to ina tabbatar miki za a ci gaba da ainihin samun waɗannan matsalolin amma inda aka mai da hankali wannan treasury single account din ya ci gaba da aiki yadda yake sannan kuma aka sa ido akan ainihin duk kasashen kuɗi na ƙasa da aka yi na cewa duk wani abun da aka ware gwamnati ta saki kuɗin sannan kuɗin da aka sake din ne ya kasance an yi aikin da ya kamata a yi da wannan kuɗin don Allah ya yana gani za mu ga raguwan waɗannan abubuwa da suke faruwa a yau. Jamila. Na'am. na yadda 'yan siyasan da ke hita waje mm. su hidda 'ya'yansu waje su da kansu in ba su da lahiya su 'ya'yansu su yi karatu a waje kuma su ma su je su ga likitocin da ke waje mm-hmm. suna da laihi wajen kashe tsarin ilimi da tsarin kula da lahiya amma akwai masana malamai ne mm. malaman makarantu ne mm. suna karantarwa a makarantun gwamnati ko jami'a gwamnati amma suna da makarantu masu zaman kansu gaskiya kuma akwai likitoci suna aiki a asibitocin gwamnati kuma suna da asibitocinsu masu zaman kansu. Ta yaya ma haka yake faruwa ne? Saboda bayan da za a aika mai da hankali a kan na gwamnati hiye da naka. Gaskiya. So kenan. Da akwai matsala tun nan ma to ai tsarin kenan abin da yasa ya kamata gwamnati ta bincike akan haka kenan. Mm. Jamila ƙarshen mako me ya ɗauki hankalinki ne a kauyen sadarwa da sadarwa ake taku da sada eh, zamanta? Da sada zamanci ko? Ni in ce Twitter. Eh, ku ku twitter eh facebook <laughs> to na ɗaya dai a shugaban ƙasa muhammadu buhari ya je malta inda ya tattauna da sauran shugabannin ƙasashen duniya game da harkar climate change wato canjin yanayi wato wannan maganar tahiyar Buhari da kika a mm. wasu 'yan Najeriya sun fara ganin tahe-tahen shugaba Buhari sun yi yawa. amma gaskiya mutane ya kamata su san cewa dole sai ya fita ba zai iya gyara kasar ba amma tunda yana da mataimaki akwai wani lokacin da dole shi ya zauna mataimakin shi kuma ya ji kwarai da gaske amma mataimakin nashi ma ai yana tafiye tafiyan amma shi harkar kasuwanci ne saboda ni akwai wanda muka yi magana da shi masani ne irin malamin jami'a ne ke ta mm. wata shida kenan amma su har yanzu ba su gane alƙiblar shugabancin ko kuma manuwar shugabancin Buhari ba. Ba gane ba na ɗaya daga cikin abin to abin da ma ya ɗauki hankalin mutane da yawa kenan a jiya a tuta sun da wani abu ana kiran shi hashtag arewa back to farm saboda harkokin um, noma. Mm. To wannan kowa ya gane cewa eh lallai wannan shine ɗaya daga cikin inda ya sa gaba a kai. dan da akwai ma ɗaya daga cikin abin da zai faru a cikin watan Disamba din nan mm-hmm. da ana kiran su wai Arewa Young Farmers Initiative za su yi wani taro. Wato matasan Arewa masu manoma. Manoma. Mm. To ya zaki cewa agribusiness din da za su yi. Kamar za su farfado ne da harakar noma ta yadda zai zama kamar abu na kasuwanci. Yawwa. Yawwa na kasuwanci kuma matasa ne za su mai da hankali a kai. Kwarai da gaske inda shi ma shugaba Buhari Ina da bayani da yawa saboda noma ne amma lokaci ya kawo kai ma saurari sai gobe a madadin Jamila Kabiru da Daniel Brown da Cornelius wanda ya injiniyan mu ni Halima Jumar ke sallama da ku sai gobe haka da izinin Allah. This program has come to you from the Voice of America, Washington.